Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau talata 29 ga watan Maris na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. An kama mutumin nan da ya fashin wani jirgin saman fasinja ƙasar Misira ya tilasta sauka a tsibirin Cyprus. amurka ta ce akwai ƙarin abubuwan da suka zama tilas a yi su wajen kyautata musanyen bayanan leƙen asiri a turai bayan hare-haren ta'addanci a birnin brussels wata sabuwar ƙuri'ar neman ra'ayoyin siyasa na amurka ta nuna cewa har yanzu 'yan jam'iyyar republican sun fi kwaɗayin tsaye da attajiri donald trump a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasarsu. su A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotu a jamhuriyar Nijar ta ba da belin Hama Amadu kuma a yau ɗin aka rantsar da sabon kakakin majalisar dokokin ƙasar. Bayan haka za ku ji rahoto akan binciken da ake ci gaba da yi a kan wata 'yar kuna bakin wake da aka cafke wadda ta yi ikirarin cewa daga garin Chibok take a ƙasar Kamaru. Za kuma ku ji cewa a yau ne aka kammala taron marubuta harshen Hausa wanda manazarta da ƙungiyoyi suka gudanar a Kano. Bayan haka muna ɗauke da shirin noma wanda Halima Jimrau ta shirya za ta kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. An kama mutumin nan da ya fashe wani jirgin saman fasinja ƙasar Misira ya tilasta masa sauka a tsibirin Cyprus inda jama'an wani dan karamin tsibiri suka ce an kawo karshen yin garkuwa da mutanen da ke cikin jirgin. Kakakin gwamnatin Cyprus Nikos Christodoulides ya faɗa ta shafin Twitter cewar dukkan fasinjoji da ma'aikatan jirgin lafiyar su kalau. in sa'o'i kaɗan bayan saukar jirgin yau talata filin jirgin saman Lanaka. jami'an cyprus da na misra sun bayyana dan fashin jirgin saman da cewa sunansa saifuldin mustapha to amma kuma ba a fahimci dalilansa na karkata akala wannan jirgin da ya tashi daga birnin al'askandariya ta hanyar zuwa birnin alkahira ba shugaban cyprus nikos anastasiades ya ce fashin jirgin saman na kamfanin egypt air baya da wata alaka da ta'addanci wasu rahotanni sun ce mutumin ya gabatar da wasu bukatu dangane da tsohuwar matarsa wadda take zaune yanzu a cyprus wasu suka ce ya nemi ganawa da jami'an kungiyar tarayyar turai yayin da wasu kuma suka ce ya yi kirarin yana sanye da riga shaƙe da bam amurka ta ce akwai ƙarin abubuwan da suka zamo tilas a yi su wajen kyautata musayar bayanan leƙen asiri a turai a bayan munanan har-haren ta'addanci na makon jiya a birnin brussels Kakakin fadar shugaban Amurka ta White House, Josh Ernest, ya ce har haren da aka kai kan filin jirgin sama da kuma tashar sauka wato da kuma tashar jiragen karkashin ƙasa a Brussels sun sake nuna mahimmancin yin aiki sosai tare da wato da tsare-tsaren ayyukan leƙen asiri da tsaron ƙasa. Mr. Josh kuma ya ce ya ƙara jaddada goyon bayan Amurka ga Belgium a binciken da take gudanarwa. Babban mai gabatar da kararraki na tarayya na Belgium ya faɗa jiya Litinin cewa ala tilas hukumomi suka saki wani mutum da aka yi ta yada rahotannin cewa yana ɗaya daga cikin jigogin kai haran a saboda babu wata hujja ko shaida ta tsare shi. kafin a sake shi wannan mutumin da ake kira faisal c ya fuskanci tuhumar shiga kungiyar ta'addanci da kisan kai na ta'addanci da kuma yunkurin kisan kai na ta'addanci kada a shafa da cewar labaran duniya suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc wata sabuwar ƙuri'ar neman ra'ayoyin siyasa na amurka ta nuna cewa har yanzu 'yan jam'iyyar republican sun fi kudayin tsayar da attajiri donald trump a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasarsu da rata mai yawa kan sauran mutane guda biyu da suka rage cikin masu adawa da shi a wannan yunkuri yayin da can bangaren 'yan democrat kuma rata da ke tsakanin tsohuwar sakatariyar harkokin waje hillary clinton da sanata bani sanders ta ragu wannan ƙuri'ar ta nbc news survey monkey da aka fitar a yau talata ta nuna cewa tajiri trump mai kaifin harshe yana samun goyon baya daga kashi 48 cikin 100 na 'yan jam'iyyar republican nesa sosai da sanata ted cross daga jihar texas mai tsananin ra'ayin rikau wanda kuma ke da goyon bayan kashi 27 daga cikin 100 gwamna john kasich na jihar ohio yana matsayi na uku da kashi 18 daga cikin 100 har ila yau kuma trump yana da wakilai fiye da duk sauran 'yan takara a zauren babban taron tabbatar da ɗan takarar shugaban ƙasa da za a yi cikin watan yuli to sai dai ba a tabbatar da ko shi trump ɗin zai iya samun rinjayen wakilai masu tsaye da ɗan takara kafin lokacin wannan taro ba a ɓangaren 'yan democrat clinton tana samun goyon bayan kashi 49 cikin 100 yayin da sanders yake da goyon bayan kashi 43 daga cikin 100 a halin da ake ciki rundunar tsaron shugaban kasa da manyan mutane ta tarayya a nan amurka wadda ake kira secret service ta ce jami'an tsaro da ke da izini ne ke da wato kawai za a yarda su rike bindiga a lokacin babban taron tsayar da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican suna masu yin watsi da wata takardar roƙon a kyala wakilai su rike bindigogi Wannan takardar roƙon da aka fara gabatar da ita makon da ya shige a shafin change.org na intanet ta samu sanya hannun mutane fiye da dubu hamsin waɗanda suka ce suna son masu kula da ɗakin wasanni na Quicken Loans Arena da ke birnin Cleveland inda za a yi wannan taron su sauya matakin da suka ɗauka na haramta zuwa wurin da bindiga. Rundunar tsaron ta Secret Service wadda ita ce da alhakin kula da tsaro a wurin babban taron ta ce sai jama'a wato sai jami'an tsaron da suke da izini ne kawai za su iya rike bindiga a da'irar wannan wuri na taro a ƙarshe kuma miliyoyin mutane a ƙasar china sun yi odar sabuwar wayan nan ta iphone se ta kamfanin apple tun ma kafin a fara saida ta yayin da kamfanin yake ƙoƙarin faɗaɗa kasuwar sa a wannan ƙasa da masu sarrafa waya na cikin gida suke fuskantar gasa sosai kamfanin apple ya ce wannan waya ta iphone se ita ce mafi arha da ya taɓa sarrafawa kuma wani sabon yunkuri ne na janyo hankulan masu son sayan wayar da ba ta da tsananin tsada wayar ta iphone se ana saida ta a kan dala 400 wato kimanin naira 120 kenan ga wadda take iya ajiye bayanai masu nauyin gigabyte 16 yayin da mai iya ajiye bayanai da suka kai har gigabyte 64 kuma ake saida ta kan dala 500 kimanin naira 150 Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko bari mu fara da jamhuriyar niger inda wata kotun ɗaukaka ƙara ta ba da belin jagoran 'yan adawa Hama Amadu a yau Talata, bayan makonni biyu da lauyoyinsu suka gabatar wa alkalin wannan bukatar saboda dalilan rashin lafiya lamarin da ya sa aka fitar da hama amadu daga gidan wakafi zuwa jinya a wani asibiti da ke ƙasar faransa metir alkadiri na ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare hama amadu ya yi wa wakilin sashen hausa sulaiman muna barma bayani eh daga yau kenan shi hama amadu ba ɗan kaso ba ne kenan iya da wanda nasarar suke cewa liberté provisoire tun da aka fara kama-kama wannan muna cikin lauyoyin wanda suka ce wannan kama-kaman ba ta gaskiya ba ce bai kamata ba tun da mu a wajen mu kamar sharri ne wannan sharrika a ɗauke su a yi zamanto abinda za a sa mutane a sa mutane duka aka so ba hamma amadu ba kadai duka wanda mutanen da aka kama ba wata hujja a dokance da zai sa a kama su wannan hukuncin na yau na nufin kamar ya shafe duka laifukan da ake zargin hamma da aikata can baya ba haka dan bane wannan sakin talala ne sakin talala ce nan iya da izini a bisa takardar da muka doka busakin cewa dan malati bai kamata ba a kama shi a kai shi kaso a bisa wannan yanzu wannan kason babu shi a dokance babu hujja wanda za ta sa a kama wa'annan mutanen tunda babu wanda ya kawo kara cewa kamar dan shi ya ɓace to mun nuna cewa dole ne an ana so a kama su ya kamata a ce wani ya zo ya kawo kuka cewa an shi ya bace ko ko ya aihu wani ya ɗauko mishi da akwai dalilan siyasa kenan wajen kama shi hamman kamar yadda magoya bansa suka yi ta faɗa a can baya ko ba a ce ba 'yan siyasa suka kama shi to da kwai zancen siyasa ce tunda eh, kun gani a lokacin da aka yi kamfani ma musamman mutane 'yan takara da yawa sun ɗoci wannan magana suna bazawa a fuskan cewa kar a zaɓe shiga ga lahin da yi. Wannan kuma yana zuwa ne a daidai lokacin da aka rantsar da sabon shugaban majalisar dokokin jamhuriyar Nijar. Har yanzu dai ga Suleiman mana Barma da ƙarin bayani. Devant Dieu et devant le peuple nigérien souverain, nous, Hussaini Tini, président de l'Assemblée nationale, jurons solennellement sur le livre saint Sabon kakakin Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar Usaini Tinni kenan lokacin da ya sha rantsuwa a kan Alkur'ani mai tsarki a gaban alkalan kotun tsarin mulkin ƙasa da limaman Islaman ƙasar Nijar a wani bikin musamman da ya gudana a Yamai kwanaki hudu bayan da ya samu yardar takwarorinsa 'yan majalisa. rantsatsen kakakin ya sha alwashin jan ragamar majalisar akan gaskiya da adalci tare da mutunta dokokin constitution ɗin ƙasar ta nijar sannan ya ce zai yi aiki tukuru domin jin daɗin talakawan nijar idan kuma ya saba ya fuskanci dukkan wani hukuncin ubangiji Majalisar Dokokin kasar ta Nijar na kokarin kama ayyukanta ga dangadan ne a wani lokacin da al'amuran siyasar kasar ke cikin wani yanayi na cece kuce tsakanin bangarorin siyasa. Saboda haka takwarorin sabon kakakin ke gargadarsa ya mayar da siyasa share ɗaya. Alhaji Alma Umaru dan majalisa ne daga mazabar da magaram. Siyasa daban shugabanci daban. Za a yi lalle siyasa tunda siyasa ta kawo shi. Amma in ka ɗauki shugabanci to za ka yi shi da sunan kowa za ka saurari kowa ka kiyaye da hakin shi ka huda ko hakin shi shi ne ma'ana a rantsuwa da aka gaban Kur'ani gaban mutanen Nijar. Honorable an yi lokaci da ake ganin kamar jam'iyyar ka ta npr jamhuriya ta cancanci a bata wannan matsayi shin an ya kun gamsu da zaben nan. To ai ba rikici wannan abu da mun kuma mu tambaya mun gaya muku mun shi akan yarda mun yi shi da amincewa kenan kamar yadda gama komi dan shawara ne da aka shawara jami'an mu bata aje takara ba tunda bata aje takara ba wanda suka aje mun kama musu sun samu shugaban majalisa abin da za a yi in haɗa kai za a yi kone ne ya kama in zai aiki saboda Allah saboda cin gaban ƙasa. Majalisar Dokokin Ƙasar ta Nijar wacce ke da mazaunin wucin gadi a yanzu haka a Palais de Congrès za ta ci gaba da zaben mambobin kwamitin gudanarwarta a yammacin yau Talata. Ko da yake tun farkon kaddamar da ayyukan sabuwar majalisar kawo yau 'yan adawa ba su saka kafafunsu cikin ta ba saboda rashin gamsuwa da zaɓuɓɓukan na 'yan majalisa da na shugaban ƙasa. Hasali ma sun bukaci a soke baki ɗayan waɗannan zaɓuɓɓuka. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulaiman Muni Barma. Daga Nijar kuma bari mu leƙa ƙasar Kamaru. Ranar Juma'a da ta gabata ne 'yan ƙato da gora suka cafke wasu 'yan mata guda biyu a ƙauyen Limani da ke ƙasar ta Kamaru. Ɗaya daga cikinsu ta yi ikirarin cewa tana ɗaya daga cikin ɗaliban nan na makarantar sakandaren garin Chibok da 'yan Boko Haram suka, suka sace kusan shekaru biyu kenan. Ga dai Muhammad Awal Garba daga ƙasar Kamaru da ƙarin bayani. a yanzu haka suna hannun jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru ɗayar kuma tana asibiti ne a kwance ana ba ta kulawa domin tatso labaru daga bakin su na yanda 'yan ƙungiyar boko haram ɗin suke ɓoye gwamnatin ƙasar tarayyar najeriya ta ce za ta turo makarabanta da waɗansu daga cikin iyayen 'yan matan cibok ɗin domin a tantance su ko suna daga cikin waɗanda ake nema na tambayi sa'ad adamu ɗaya daga cikin masu sanya idanu a yakin da ake yi da maharan boko haram a jihar arewa yau mai nisa ga abin da ya ce mini. Yanzu aka nan gwamnati dama suna kan bincike kai saboda an tarar da su waɗannan yaran matan ba sa cikin wato yanayin su saboda an gani cewa kamar an ba su wato kamar kwaya. Za a kira ma wani daga ciki dan ƙasan ƙasar Najeriya don rafin fotunan duk yaran matan da aka ba ta garkuwa da su nan. Ya tabbata cewa eh lallai tana ciki amma yanzu aka nan gaskiya ba tabbatar ba tukuna. ana dai kan bincike to shi wannan ɗin ɗan najeriya ya tabbatar cewa eh tana ciki tukunya ba bai tabbatar ba za a duba foto zai da ko foto su suna na agajin gaske kamar da ko wani dan eh, alama na wulakanci a jikinsu yake ana musu fyaɗe da gaske su mala ko so su da samu ciki hakan nan amma yanzu haka nan suna asibiti ne kuma ana lura da su ana kula da su amma kuma ana musu tambayoyi to mai da ke musu ba ɗaukar shi da mahimmanci da gaske saboda an lokacin da ka dauke su nan mala za ka same su suna cikin wani yanayi daban ne saboda ana gani kama an ba su kwaya to shi ne ake yin bincike da hankali hankali kasar kamar kasar kasar ce wata take daukan wannan wannan yaki da muhimmanci da gaske saboda an idan ka duba mala awal yau kusan shekara ɗaya kenan ko shekara biyu mun rasa mutane kusan dubu biyu da wani abu shine muke kan bincike kan wani lamari saboda ainihin wato mu magance wannan eh, na kira wayar gwamnan jihar arewa mai nisan mijin yawa bakari domin in ji abin da ake ciki tsakanin gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru da gwamnatin tarayyar najeriya amma wayarsa tana rufe mu dai muna bin kadin wannan lamari dai domin mu gano an da za a yi da waɗannan 'yan mata guda biyu muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru mu mai gina la mai mugunta Gargaɗi A gaida Muhammad Awal Garba. An kammala taron ƙasa da ƙasa na marubuta da wallafa littattafan harshen Hausa karo na farko a Kano wanda aka shafa yini biyu ana gudanarwa kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana. Ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun manazarta kan rubutun harshen Hausa ne suka halci taron daga ƙasashen Ghana da Nijar da kuma jihohin tarayyar Najeriya. Malam Ado Ame gidan Dabino da ke guda cikin masu shirya taron ya ce mahalartan sun tattauna tare da lalubo mafita dangane da wasu ƙalubale da ke ciwo marubuta littattafan harshen hausa tuwo a kwarya musamman ma a yankin nahiyar afirka ta yamma shine akwai matsaloli da yawa akan marubutan daga inda suke rubutun daga ka'idojin rubutun da sata fasaha da ta dame su a yanar sadarwa ta intanet da sauran wasu abubuwa ko masu buga littafin an sa littafin a manhaja a zo a dinga satar fasaha wannan yana daga cikin abubuwan sannan babu wata kwakwarar hulɗa tsakanin marubutan mu da marubutan wasu ƙasashe na hausa wanda kuma ana yin rubuce-rubucen to wannan gamayyar da haɗayyar za ta taimaka a samu jituwa da fahimta da musaya ayyuka da saidawa da sayarwa tsakanin mu. Batun kiyaye ka'idojin rubutu wajen wallafa littattafan Hausa na daga cikin al'amuran da aka tattauna a yayin taron. Farfesa Bello Salim, Jami'ar Bayero Kano, ya yi tsokaci dangane da wannan lamari ga mahalarta taron. komi yana da ka'ida da yawa waɗanda aka koya ma ka'idojin rubutu amma ba su aiki da su kuma hasali ma wannan abin a harshen hausa ko kuma rubutu cikin hausa bature ne ya kawo mana shi shi ya zo da nasa ka'idojin wanda yake ganin su ne daidai lokacin da ake cikin tafiya mu ya mu ya mu kaga cewa akwai wani dan cikas wanda ya kamata wato a tsaya a duba shi ina tsammanin an yi taro ya kai kashi ɗaya biyu uku zuwa hudu a kokarin a daidaita a abin nan wato a ka'idojin rubutu kowane harshe wanda ake rubutawa dole ya zama yana da ka'idoji na rubuta shi na rubuta littafi na ka'idojin rubutun hausa shi dan karami saboda abubuwan da ni ta fuskanta ne na kokarin gyare-gyare shi ne ya tilasta ni cewa lalle in rubuta wasu ka'idojin rubutu waɗanda za a dogara da su hajiya umma daga jamhuriyar niger na daga cikin waɗanda suka gabatar da makala ta yi sharhi akan yadda sabbin hanyoyin sadarwa na zamani ke kokarin gurɓata tubalin koyar da harshen Hausa ga yara ƙanana. Abin da yake faruwa a cikin ƙasashenmu na Afirka ya zamanto gashi nan mun bar yara a sake sai internet da wani harkar kwamfuta duk ta ɓata yara suna ɗaukan al'adun waje. Eh, in muka bi ƙa'ida muka koma can muna bin harshen gargajiya ba a ce ba yaro kale koyi ilimi ba kuma da na zo cikin taron masha Allah sai na tarda akwai mata da yawa cikin matan nan na san ku akwai marubuta kenan ya kamata a ce su cikin rubutun da suke yi ya zamanto abin da za su sha hankalin al'umma ne da yara da manya kowa ya zamanto yana abin da tunda yanzu bisa kan harshen gargajiya ne muke cikin harshen gargajiya na za zaka iya wata gudunmawa ce zaka iya kawa na bunƙasa wani abu da zai amfani ƙasarka taron da ya amince cewa ya kamata dukkanin mawallafa da marubuta littattafan hausa su kiyaye da batutuwan da aka cimma a matsayin hanyoyin warware kalubalen da aka gano suna mayar da hannun agogo baya ga sha'anin bunƙasa harshen hausa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Najeriya. a gaida Muhammad Ibrahim Kwari har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 11 da minti 20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata, Assalamu alaikum barka da warhaka da watan kuna cikin ƙoshin lahiya. Shugaban manoman alkama na ƙasar Najeriya baki ɗaya Salim Sale Muhammad zai ƙara she bayanin da ya fara yi ma Mahmud Ibrahim Kwari a makon jiya a kan noman alkama a Najeriya da kuma ƙalubalen da suke huskanta lokacin da suka haɗa a wajen taron kolin da aka yi a can kwanakin baya a Kano. akan harkar noma da kuma neman hanyoyin harhaɗo da martabar noma a Najeriya. Kamar tan kuke noma ne a shekara? Zan fara baka misali kamar Kano. Bana a Kano an noma hekta dubu ashirin. muna kuma sa ran za mu samu tan dubu ɗari amma a ƙasa gaba ɗaya muna sa ran tan dubu ɗari biyar zuwa tan dubu ɗari shida a wannan shekara. kuna da ƙididdigar kamar najeriya ton nawa take buƙata a shekara. abinda najeriya take buƙata, a najeriya yanzu su milas nan namu suna bukatar tan miliyan hudu da dubu ɗari ɗaya so idan ka duba mutanen da har yanzu ba ma noma ta miliyan daya ta yaya kake ganin za mu cimma wancan idan ba goyon baya da daurin gindi da doka tabbatacciya da ta tsayi da manomi da zai noma babu asara ba ta yaya za iya tadda wancan mutum miliyan hudu dubu ɗari ka ce noma babu asara yawancin manoma ba ma na alkama ba abin da suke kuka da shi shine in sun noma din ma ba kasuwa Um, Ga shi gwamnatin tarayya ta bullo da manufofin noma ya kunshi warware waccan matsala ta batun kasuwa kuwa kwarai da gaske a manufofin da gwamnati ta fito da shi akwai kasuwa ai wannan karan wato an ɗauki noma ne a kodin tubalu can dinsa. wato daga inda zaka noma zuwa wanda zai sarrafa gyara ta zuwa wanda zai mata kwaskwari ma ta ƙara daraja zuwa kuma wanda zai sarrafa ta ta tafi wanda yake amfani da ita kaga anan kasuwa ta shiga ciki Abinda muke da muke bukata shine gwamnati ta tabbatar da kasuwan nan kada sai abu ya yi nisa manoma sun dano ma alkama dungurun gun gaba ɗaya daga baya kuma a samu wata fitina ta fito a ce an daina sayan alkaman najeriya to ba ma fatan wannan ta faru a ƙasar shi yasa muke kira da a samu tabbatacciyar doka da gwamnati tana zuwa tana tafiya so gwamnati ya doka da ko tana nan ko ba ta nan in ta tafi gwamnati in ta zo ba za ta taba ta ba wannan shine abin da muke da muka fara magana da kai a baya ka ambata wata kalma da kake cewa batun noman alkama shine abin da yake bai shi batun siyasa wai eh, kuna ganin ita gwamnati ta dau matakan da za a warware waccan siyasa da ta shigo take kadan dare zancen noman alkama eh tabbas zan iya gaya maka wannan saboda lokacin da shugaban kasar mu general muhammadu buhari ya kai ziyara a ya yi magana alkama kuma ya nuna musu kan cewa najeriya a shirye take za ta noma alkama ko da kashi 25 bisa 100 na abin take suwa daga waje kasance daga gida ake samar da shi saboda ga akwai daidaito kenan ita ai siyasar da nake nufi wai siyasa wannan wadda za a hauduro a yi magana a'a siyasar kasa da kasa za ku sayi man mu za mu sayi abu kaza na ku to za ku sayi man mu za mu sai ku sayi kamu to kuma kamu za mu noma iya adadin kaza kaza za mu saya kuma ku nemo kaza kaza za ku saya to aka yi wannan samu wannan trade balance din an zauna lafiya kai magana da tabbatacciyar doka wa zai tabbatar da wannan doka ne kuma sannan yan majalisa ne kuna tuntuɓar su don ganin cewa an yi wata doka wadda za ta tabbatar da daidaito akan sha'anin noma alkama a Najeriya to yanzu dai a shirye muke muna ta shirya takardunmu da muke son za mu je mu nemi zama da su 'yan majalisa mu kai musu takardunmu na neman wannan sahalewar idan suka sahale mana mun tabbatar suna kaiwa mai martaba shugaban kasa kawai buga mata stampi za ta yi ta zama doka so a shirye muke kuma insha Allah za ka ji mun kai wannan ziyara in Allah da shugaban manoman masara na jihar Kano mun kai la garba shi ma ya halarci taron kuma Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da shi kamar haka. Ga shi an yi wannan taro. Me za ka ce akan taro? Taro ya yi alhamdulillah kuma daman daga cikin irin abubuwan da muke so a tattauna shine wanda aka tattauna din kuma alhamdulillah bayanin game da GS din nan na gs gs shine yanayin yadda ake da taki wanda yake zuwa ga manoma kai tsaye wanda da muna tsoron kamar an dakatar da shi kuma alhamdulillah nan an zo an kuma tattaunawa in allah da an kuma sawa a tsari za a gabatar da shi wanda wannan hanyar dama ita ce hanya mafi dacewa wanda taki ke zuwa ga manoma sai kuma wanda mu muka bullo da shi yanzu mu yan kungiyoyi yadda za mu ke neman banki ta tsaya mana da wasu kungiyoyi masu ba da iri haka su tsaya mana su ba mu kayan nan bashi mu noma mu sayar mu biya su kayan su mm. ya batun iri ba mu da matsalar iri iri muna samun ingantattun iri daga hannun hukumomi musamman karkashin abu masu binciken iri irin su IITA da su ICRSACH muna samun iri ingantattu alhamdulillah kuma muna yabawa baya ga abin da ka ambata menene kalubalen manoman ah, masara a Kano a ah, manoman masara a Kano gaskiya muna da kalubale ba kaɗan ba a ah, misali yanzu muna noma masara wadatacciya wani lokacin muka rasa kasuwa sai a ce da mu wani abu ne wai wai flotaxi wani wani abu ne wani wani cuta ne wanda mu bamu san da shi ba. Flotaxin. Flotaxin wato wani abu ne da aka nuna mana shine kamar irin rubar masara akan samu kamar masara tana ribewa in a gyada ne za mu kira shi bori mm. a cikin masara kuma shi ake kira flotaxin mm. yawwa to wannan shi ne kuma alhamdulillah yanzu an samu maganin da ake sawa in Allah ya da wannan abu ya ragu kuma mu dama nan arewacin Najeriya saboda muna da wadata hasken rana muna fuskantar wannan abun bayawa ba kamar yadda eh, makwatanmu na kudu suke fuskanta ba. To ya batun kasuwa ba? Eh, kasuwa alhamdulillah daman hakuri shine maganin komai. yanzu kiran da muke gwamnati dai kar ta yadda ta saki baki ta shigo mana da kaya a bari mu yi gugu da wahalar mu da jin jikinmu masaran mu ta yi daraja shinkafar mu ta yi daraja alkama mu ta yi daraja to shi nan daga nan manomi ya daina fuskantar wani matsala na kasuwanci za mu ci gaba idan Allah ya kai mu ranar talata mai zuwa da rai da lahiya yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwari da wadda ta hada mana sauti Jude Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai mun sake haduwa da ku nan gaba kaɗan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda ni da Jamila Kabiru fage muke gabatarwa. Ku huta lahiya. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email sakon farko ta haɗin gwiwa ce daga bala muhammadu dabban da amadu manaja bauchi unguwan karofin madaki kuka ce salam voa muna jajantawa 'yan kasuwar birnin kebbi da na sabon gari a bisa asarar da gobara ta yi masu da fatan allah ya maida musu da alkhairi amin sai ta yahuza sahabi ɗan daidai kamba ka ce assalamu alaikum muryan amurka don allah ku bani dama in kira ga 'yan uwana 'yan najeriya da mu tashi tsaye da addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i na gobara da ke faruwa a kasuwanninmu a Najeriya. Waɗanda abin ya da su kuma Ubangiji Allah ya maida musu sabon arziki amin. Talakawan Najeriya muna cikin wani yanayi ya kamata gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi duk mai yiwuwa wajen magance matsalar ƙarancin mai da matsa dasa baki ɗaya. Sako daga Sha'ibu Daimu Gidan maɗi da a rabiu awal faci assalamu alaikum voa hausa hakika matakin da kungiyar fulani makiyaya ta ƙasa ta miyata allah tare da kungiyar idoma suka ɗauka na kawo ƙarshen kashe-kashen juna a yankin agatu na jihar benue ya dace ganin yadda yankin ya yi ƙaurin suna wajen faɗan ƙabilanci allah ya kama na ƙarshen faɗan ƙabilanci da ma na addini baki ɗaya sako da garba na kwallo ajura da musa ali ajura jihar jigawa da ƙarshe sai wacce ta fito daga ilyasu muhammadu tungan ba'u kace ubangiji allah ya kama na ƙarshen ɓata gari masu satar shanun bayin allah to madalla kafin mu karkarar shirin namu yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya an kama mutumin nan da ya fashin wani jirgin saman fasinjan kasar misira ya tilasta masa sauka a tsibirin cyprus inda jami'an wannan dan karamin tsibiri suka ce an kawo karshen yin garkuwa da mutanen da ke cikin jirgin kakakin gwamnatin cyprus ya faɗa ta shafin twitter cewar dukkan fasinjoji da ma'aikatan jirgin lafiyar su kalau 'yan sa'o'i kaɗan bayan sauka jirgin talata filin jirgin saman birnin lanaka amurka ta ce akwai ƙarin abubuwan da suka zama tilas a yi su wajen kyautata musanyar bayanan leƙen asiri a turai bayan munanan hare-haren ta'addanci na makon jiya a birnin brussels kakakin fadar shugaban amurka ta white house josh Ernest ya ce hare-haren da aka kai kan filin jirgin sama da kuma tashar jiragen ƙarƙashin ƙasa a brussels sun sake nuna muhimmancin yin aiki sosai da tsare-tsaren ayyukan leƙen asiri da tsaron ƙasa ya sake jaddada bayan amurka ga belgium a binciken da take gudanarwa. Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yau muna son jin ra'ayoyinku a kan shin me ke sa iyaye ke tura 'ya'yansu yin aikau sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Nelson. Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.